إلى أن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis 24 ko biyar ga wata na safar kenan ashirin da biyar ne ashirin da hudu ga watan safar a wannan shekara ta dubu da ɗari biyu da goma sha tara bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha takwas ga watan shida kenan a shekara ta dubu da ɗari tara da takwas kuma wannan shine darasinmu na ashirin a cikin darasin sha tara kai a cikin littafin bulugul maram min adillatul ahkam muna cikin babu shurutus salati yau kuma za mu tashi kan hadisin abdullahi dan umar malam yace wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam naha an yusalla fi sab'i mawatin al-mazbalati والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاصم الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وضعفه karɓo hadisi daga abdullahi dan umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam naha yi hani an yi sallah fi sab'i mawasil ya hana a yi sallah a wurare guda bakwai almazbala wuri na farko kenan inda ake zubar da shara almazbala wal majzarati da mayanka inda ake yanka dabbobi wal maqbarati da makabarta wa qari'ati tariqi da tsakiyar hanya inda mutane ke wucewa wal hammami da bandaki wa ma'asinil ibili da inda ake daure raƙuma wato garken raƙuma ke wa fawqa zahri baitillahi ta'ala da saman dakin Allah ta'ala waɗannan wulare an yi hani dangane da yin sallah a cikin su sai dai hadisin kuma da'ifi ne rawahu tirmidhi wa da'afahu duk da kasancewar wannan hadisi da'ifi amma akwai ɗaiɗaikun abubuwa cikin guda bakwai nan wanda sun zo cikin waɗansu hadisai ingantattu alal misali makabarta hadisi ya zo mun karanta jiya al'ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam kaga da ban daki da makabarta wannan suna da hadisi ingantacce banda wannan an gane ku. ma'atul ibli wannan ma hadisi ya zo ingantacce annabi ya hana yin sallah a inda raƙuma suke kwana matattarar rakuma annabi ce ma'awar shaitan wuri ne da aljanu ke karma da haka su ce za ku sallah a wajen an gane ku to waɗannan duk hadisi ya zo tabbatacce a kansu amma maganar mazbala wurin zubar da shara wannan dan saboda kasancewar da galibi baya raguwa da najasa to duk inda najasa take kuma dama sharadi ne wato gusar da najasa a inda mutum zai sallah bisa ga zance mafi inganci sai kuma me kenan kare asu tariq tsakiyar tsakiyar hanya saboda wucewar mutane sallah ana bukatar nutsuwa a ciki dan Allah sai wato menene fa izatu ma'anantum fa aqimus salata izatu ma'anantum fa aqimus salata idan kun samu nutsuwa sai ku wanzar da sallah to yin sallah a tsakiyar titi wannan zai hana nutsuwa a cikin sallah din saboda mutane na kai kawo suna wucewa sai ana maka nutsuwa wanda take kuma samuwanta yana daga cikin wajiban sallah aw ka zahar baitullahi alharam wannan sananne ne idan mutum ya salla a saman dakin Allah ta'ala zai bayi zuwa gaba ya da alƙibla kenan domin ubangiji ta'ala ya ta fuskantar alƙibla idan mutum zai salla to idan mutum ya hau rufin dakin Allah din rufin kwanan rufin saman ta, kaga bai da alƙibla ina zai fuskanta ya salla kenan bai da alƙibla to amma wannan kuma zai jawo mu yi tambaya a jiya mun yi magana akan halarcin yin sallah a jirgin sama to idan mutum ko ya hau jirgin sama akan yi sama da shi da yawa har kafa kusan dubu ashirin da uku dubu ashirin da biyar manyan jiragen har dubu talatin ka da kasa to kaga tabbas a lokacin nan lallai ɗakin ba yana kasanka to yadda za mu warware wannan matsala ne maganar da muka yi ta jiya cewa mutane dangane da fuskantar ɗakin ka'aba iri uku ne imma wanda yake samun damar ganin ɗakin ka'aba ga cikin masallacin wannan shi aka wajabta masa a tawajjuhu ila ainin ka'aba dole ya fuskanci zatin ka'aba ne amma mutumin da yake garin makka wanda ba cikin masallacin ba an wajabta masa fuskantar in unguwar da ka'aba ta ke amma cewa lallai yana tabbas sai shi je kalla ba a wajabta masa wannan ba to mutumin da yake wani gari nesa da maka wannan an wajabta masa kallon inda makka take din gabacin sa take ko kudancin sa ko arewacin sa amma ba ya tabbas din cewa ya fuskanci gaba saboda kaga wannan an riga an warware wannan matsala ta hanyar wannan bayani eh almajzara mayanka to me yasa ba za a yi sallah a mayanka ba wannan dangane da malaman da ke ganin cewa jini na jasa ne da wannan hadisi ya inganta sai zama hujja to amma bai inganta ba kuma iyakacin sani na da bincike na har ya zuwa yau yanzu duk da nake magana ban kai ga wani hadisi ba wanda ya zo ingantacce da ya hana yin sallah a mayanka abinda dai duk suke yin ta'alili a kansa cewa shi ne jinin dabbobi din nan na jisa to wanda shi jinin dabbobi ko ba na jisa bari ba dabbar da ya halatta cinta da kai dan adam jinin da zai fita daga jikinka sakamakon jin rauni waɗannan duk ba na jisa bane an fahimta ko jinin da yake zama na jisa jinin al'ada na mata jinin biki wannan na zama da dabba jini na dabbar da ta haramta a ci yana zama na jasa amma jini na dabbar da ya halatta cinta wannan ba na jasa bane ba saboda abdullahi dan abba abdullahi dan mas'ud ya zo ya yanka dabbobi ko ranar layya ne a dai wata munasaba ya yi yanka dabbobi sai wurin lokacin da ya yanka dabbar sai ya dace mana karɓar agogona nan sai ya dace da wato ainihin lokacin sallah ya yi ya kammala yanka dabbobi kuma za a tayar da sallah ga kuma jini a jikinsa da tufafinsa sai ya shiga sahu haka ba tare da ya wanke wannan jinin ba me yake nuna wannan jinin ba da tufafinsa ga kuma sahabin da aka bar shi gadi sun yi tafiya da sauran sahabbai aka bar shi gadi aka ce da shi kare barci saboda kar abokan gaba su zo su farwa jama'a sauran mutane suna barci sai ya fara sallan dare sai ga wani cikin abokan gaba ya hango shi daga nesa sai ya auna shi da kibiya ko ya harbe shi da ita sai a harbe shi da kibiya sai ya cire ya jefar a sake harbin shi da sai ya cire ya jefar yana ci gaba da sallar sa fila jini na zuba a jikinsa har ya gama kaga dai wannan jinin lalle ya fi kasiru dirham alfazali a to jini da za a bi ka dauki biya ita zuba yana da yawa bai ne ne sallan ba sahabbai ba ke ce ne mai sallan ba ba su ce masallan sallan ka ba ba sai zan to sanannen abu ne annabi ko bai ce sallan ba ba sai zan to sanannen abu ne a wurin su jinin da ke fita daga jikin dan adam ba da ta bane jinin rauni haka irin ruwan kurji da ke fita daga jikin dan adam mugunya duk wannan ba da jinsa bane wannan hukuncinsa da yawo da majina duk daya sai dai ka wanke dan kar a ce maka karami amma ba na lissa bane ba an fahimci wannan da kyau wa an abi marsal al-ghanawi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha rawahu muslim an karɓo hadisi daga abi marsal al-ghanawi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yaqulu yana cewa la tusallu ila al-quburi kada ku yi sallah ila al-quburi kuna masu fuskantar kaburbura duk da cewa sharadi ne a sallah a fuskanci al-qibla amma idan al-qiblar ka akwai kabari dab da kai sai ka kauce masa kar ka fuskanci kabari kana mai yin sallah la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha kuma baya halatta ku zauna akan kabari ko da ka je makabarta baka cikin masu haka kabari to kada ka zauna akan kabari ka nemi inda ba kabari ka tsuguna in ma ka gaji da tsayuwa kenan an gane ko saboda ana so idan an je makabarta matukar baka cikin masu aikin gina kabari to ka koma gefe guda ka tsuguna haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yi ya koma gefe guda ya tsuguna a lokacin waɗansu suna hakan kabari bayan an gama kafin a sa kuma annabi ya hudu ba a wajen wato dan tunatar da mutane mutuwa ana san mai wa'azi ya rinka ribantar lokaci da wa'azi zai tasiri an haka ramin nan kafin a sa mutum ka tana jama'a ya jama'a da dan siyasa da soja da dan sanda da malamin jami'a da dan makaranta da dan kasuwa da malam wata rana fa kowa na za a kawai saboda haka ya kamata nan mu gyara maganganunmu mu da ayyukan dan saboda gujewa wahalar da za ta iya riskan mutum a nan gurin saboda samun daman ansa tambayoyin da za a yi wa kowane ɗayan mu a cikin nan annabi ya rubuta wannan lokaci ya wa'azi idan an gama sa mutum cikin makabarta kuma aka rufe kabari to sai a tashi tsaye lokacin nan addu'ar da za a yi masa da istighfari da za a yi masa du'a tsaye za a yi wannan istighfari da addu'a kuma kowa zai yi kadai duk wanda ya gama ya tafi annabi ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu da tathbita wal fa inna al-ana yus'al kai ta cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma kai ta roƙan masa abin nan Allahumma sabbit inda al-mas'alati mantiqahu kowa ya gama sai ya tafi sa ba a yin addu'ar a cikin jami'i yin ta cikin jami'i a ce ku karanta qul huwallahu ahad ku karanta laqad ja'a suratul ilahi alam nashrah hada inna anzalallahu wannan duk bidoyi ne ma anzalallahu biha nutuba in ana kan ayi abu ya dace to sai a yi da annabi koyar sallallahu alaihi wasallam dukkan aiki da magana da mutum ke bukatar neman lada a kai dole ne ta dace da koyarwar baban kasa sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum salam ya hadasa a karanta masa wannan kayan a'a istighfari kawai za a yi ba za ka ce masa ya yace kaza ba me za ka ce masa ya yace amfanin yace kaza aiki ne tun yana da rai kai masa wa'azi ya yi aiki da qur'ani da hadisi amma bayan ya mutu ka rinka cewa ya abdullahi ko ya amatallahi idza ja'aka al-malakani munkarun wa nakirun fa sa'ala kamar rabbuka fa qul rabbi allah wannan ba mu da haka malaman bid'a suka faɗa mu ya ya mutu yana tashabuwar sa ba su da shi komai ba ba su sa ya gyara tauhidi ba ba su sa ya nisanci bid'a ba wai kuma ya ji cikin kabari za ka zo kana cewa idza ja'aka al-malakani fa sa'ala ya ce tun mutum yana da rai za a yi masa wazi ya aiki da qur'ani ya aiki da hadisi ya aiki son zuciya ya rayu akan sunna ya nisanci bid'a tun mutum na da rai za a yi masa wannan nan ya amfani وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن ابي سعيد الخدري ويا قولي يا ابو جزان جوكم بدل ما قدام بيرن وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة an karɓo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi Abu Sa'id al-Khudri yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya da musu tabbata gare shi yace idza jaa ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya zo masallaci don yin sallah falyanzu to sai ya duba takalminsa kenan ya gani fa in ra'a fina alaihi azan idan ya ga datti a jikin takalmansa au kazran ko kazanta falyamsahu to sai ya goge takalmin ko san ma'anar almasahu shine gogewa ma'ana kafin ya shiga masallaci zai duba takalminsa ko ya duba hukuncinsa ba idan ya ga akwai datti ko akwai kazanta a jiki sai ya goge shi da kasa haka ya dirza shi akan yashi ko kan kasa shine fal yamsahu wani yusalli fihi ma sai ya sallar takalman sa yanzu wannan na nuna mana ba sharadi bane cikin sallah cewa sai mutum ya cire takalmi ya halatta kai sallar takalmi ba sharadi bane ba sai mutum ya cire hukuncinsa ya halatta ya sallar da hukunci akwai wani hadisi da annabi ke cewa khaliful yahuda sallu fi alikum fa innal yahuda la yusalluna fi alikum yace ku saba mai yahudu ku rinka yin sallar takalma dan yahudu ba sa sallar kakalma duk takalmi suna shi takalmi ne ba ne kafa ciki ne irin da yan sanda ne irin na soja ne ya halatta kai sallah da to abinda wannan hadisi ke nuna a rayuwar ka kai musulmi ya zanto ka tafiyan sallar da takalmi ko so ɗaya ne ba ta kai kullum ka zo sai kai da takalmi ba amma ya zanto ka taba jarraba wannan sunnar dan a saka cikin wanda suka aiki da ita ashe kenan addini ba da tunanin mu ake addini ba yanzu mutane suka kai sallar takalmi sun sai kaga wani jahili su ne jahilai kai ka san abin da kake yi sai dai irin waɗannan al'amura waɗanda suke sanannu a shari'a idan mutane sun jahilce su bai dace ba mai wa'azi ya aiwatar da su a aikace kafin su ta riga ya kamata su ta riga aiwatar da wannan aiki an ba haka ba sai jahilai su muna maka zato to in suka muna na maka zato daga nan kuma sun daina karbar kowane irin alheri da zai fito daga bakinka duk wasu alheri ba dan kuma wadan muna na to shi yasa kuke da'awa zai sanya mutum ba zai matsa mutane cewa ku zo ku yi sallar takalmi ko kuma ya zo gaban su kawai ya wuce yi sallar takalmi ba wannan kenan na biyu a tsari irin na masallatan mu a halin yanzu ba da dama kowa ya shiga takalmi wannan zai bayi zuwa ga lalata masallaci din da kazantar da da sauransu sahabbai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna raye a Madina tsakanin Makka da Madina wanda duk wurare ne na Sahara masallacin annabi daidai da shi waɗannan babu wuri ne sahara rairayi ne a shimfiɗa a cikin masallacin kowa ya shiga ya sallar haka saboda haka ba wani matsawa idan an shigar taka ina fata an fahimta da kyau to dan saboda haka ko dai wani irin abu da shari'a ta kawo farko ka san shi a ilmance na biyu ka san kuma ya zaka fahimtar da mutane su gane kasi adawa da abin da ya tabbata daga bakin annabi saboda jahilci wannan hikimar koyarwarka da hikimar wa'azinka kuma gurgurdan kowa da irin basira da Allah ya baki sai ka amfani da basirar da Allah baka da tunaninka mai kyau wajen jan mutane ka dora su kan sunna kullum ka zanto kana jawo wa sunna mabiya ne baka jawo mata bakiya ba wannan ku za ka yi haka ne idan ka yi amfani da usulubi mai kyau wajen da'awa wa alaikum salam wannan hadisi yace akhrajahu abu dawud wa sahahu yanzu amfanin wannan hadisi kamar yadda muka faɗa an kawo shi cikin sharuɗan sallah wannan na nuna sharuɗin sallah ba sai an cire takalmi ba kenan a iya yi da takalmi in takalmi ba da datti in yana da datti kuma a goge kuma wannan na nuna mana idan ka taka datti da takalminka ba wajibi bane ba yi sahara ma'iya, sahara ta ruwa ka iya da sahara turabiyya ka goge da kasa an fahimta ko to wannan hadisi kuma akwai hadisin da yake masa shaida daban shine hadisin sa'id ibn yazid yace na tambayi Anas dan Malik akana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yusalli fina alaihi shin annabi na sallah da takalman sa sa'id ibn yazid ya tambaye Anas dan Malik Anas dan Malik kuma wato dan wato yaran aike aike da gidan Annabi shekara tara ko goma yana tare da Annabi shin Annabi na sallah da takalman sa kaga yaran gida ko zai san halin da uban gidansa ke ciki Anas dan Malik ke na'am Annabi na yin sallah da takalman sa an gane ku har wata rana Annabi na sallah da takalmin sa sai sahabbai duka suka sallah da takalma ana cikin sallah sai so ga Annabi ya cire takalman sa sahabbai su ma ba su yi wata tambaya ba sai suka cire takalmin su saboda shi annabi ne ake wa irin wannan biyayya ka san hikima baka sani ba sai ka bi dai in bayani ya zo cewa banda nan banda nan sai kowa cire takalmin sa sai da ga masalla sai annabi ya tambaye su dan me kuka cire takalmin su suka ce mun ka cire naka shi yasa muka cire sai annabi ce ni mala'ika jibril ne ya zo bani labarin takalmin nawa akwai da jisa a jiki haka sai na cire da haka ko kuma daga yau idan mutum ya zo zai sallar takalmi sai duba ya gani in dai babu da jiki ya sallar da kayansa yana akwai da su kuma ya goge sallah da kayan sa sai annabi ya musu bayani to karkashin wannan hadisi da muka kawo yanzu kuma za mu ƙara fahimtar wani hukunci na shari'a ce ka iya yin sallah a cikin wani hali ka samu canji daga karshe kuma wannan baya zuwa sallar idan ka tuna kana cikin sallar takalmi sai ka tuna ai takalmin da najisa raka raka'a uku saura daya yanzu sai ka fara daga farko a'a sai ka mi sai ka sai takalmin idan kana sallah akan shimfiɗa ko darduma ko tabarma ko kina sallah kan shimfiɗa ko tabarma bayan kin yarka a biyu ko uku sai kika tana ashe fa yara sun yi fitsari a wannan tabarma ba a wanke ba yanzu za a warware sallah ne a faru daga farko a sai kawai ki sauka daga kan tabarma ki ture ki cigaba da sallah ki karasa sallar haka duk abin da yake najisa a jikinka wanda zaka cire shi ba zai bayi zuwa ga bayyanan al'auranka ba kai tuna akwai dasa bayan ka riga ka shiga sallah hukuncin ta shine ka cire shi hula ka tana cewa a akwai dasa a jikinta sai ka cire ta ka shiga wani sallah kun fahimta da kyau kamar yadda annabi yayi sai ya cire ya shiga da sallar bai to sallan daga farkon ta ba sallallahu alaihi wa sallam sosai ana iya sallan jama'a da takalmi ga shi sallan farilla ta da goma an yi takalmi dan jasa da da da da da ma ana da da ranar juma'a sai yi takalminka ranar juma'a ka zo a makare kana sallah a kan kwalta ga zafin rana sai ka cire takalmi ko ba shi fada sai ka yi takalminka ka taimaka ma kanka sosai ka yi aiki da sunna kuma ka gudu daga zafin rana wannan shine abin da yake mafi dacewa kenan an bayin da kyau hmm. in duk yana kusa ba ga abin da a kusa ta shirya wannan ta sa wannan ta daura ta ci gaba da sallar da ya yi ga shi yana kusa ai ai ga laifi ai akwai akwai abin nan aura mugallaza akwai aura gairu mugallaza al'aura iri biyu akwai al'aura mai girma shine inda nan ba za ta yayi nan gurin ba dan saboda kawai da ta ba to a irin nan yaya za ta yi shine malamai suka yi sabani idan abin zai bayi zuwa ga sirrin ta ya bayyana ga tafasu kowa da najasa ta adiki za ta yi sallah da shi ko ba za ta yi ba waɗansu malaman suka ce ke sallah da shi saboda abin da aka tsananta wajen tsarki shine tsarki na hadisi ba tsarki na kari ba tsarki na hadasi shine abin da ya fito daga jikinka kaga rashin alwala ne wannan barki na kare kuma abin da ya shafi tufafin da za ka yi sallah ko abin da ya taba jikinka bayan ka riga ka yi alwala wanda ba warware alwala ya ba idan mutum ya yi bawali kaga alwala ta warware sarki ne na hadasi amma ka yi alwala sai ka zo ka taka fitsari ko ka taka kashi na yara alwalanka tana nan yanzu wannan ba kabas bane ai ba hadis bane ba kabas ne saboda wanke shi kawai zaka yi ba sai ka sake alwala ba da a ce mutum zai alwala ya kammala sai zuwa fada shadda turo shi za a wanke shi a zaune kuma suna nan ba abin da ya shafi alwalar su suna nan dan wannan baya cikin na wasu zurwaso dan wannan duk kabas ne a hukuncinsa to kaga idan tufafi ya zanto yana da najasa to kaga ya ta banban da a ce ba su da alwala ya tana da alwala yasa malamai da dama sukan yi rangome idan an riga an shiga cikin sallah da tufafi wanda yake mai najasa kuma idan aka ce za a cire shi wannan zai bayi zuwa ga al'aura ta bayyana za a karanta sallah haka ko kuma idan aka ce za a yanke sallah a je a sa shi a zo a sa ko sallah daga farko lokacin sallah zai fita a ƙara sallah haka saboda mun bambanci tsakanin kabas da hadas yawa ba sauran lokaci zai tafi da saki wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an karɓo hadisi daga abu hurairah Allah ta kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza wasi'a ahadukum al-azab khuffayhi fa zuhuruhuma at-turab idza wasi'a ahadukum al-azab bi khuffayhi idan ɗayanku ya taka najasa da huffinsa biyu fa tahuruhuma abinda zai tsarkake masa huffin nan nasa biyu at-turabu kasa ma'ana ba sai ya sa ba kawo wannan hadisi a babin sharɗan sallah yana nuna halaccin yin sallah da huffi kenan ba sharti bane ka ce sai ka sannan yana nuna idan ka taka najasa da ka shi ma kamar takalmi ne za ka iya gogewa da kasa ba sai ka sa ruwa ka wanke ba gogewa da kasa ya wadatar da kai wannan duk rangwame ne na shari'a kada ka ce ai idan an sa kasa ai il eh, warin ba zai fita ba ai idan in dai ka sa kasa ka shafe shi kenan to babban hadisin da zai kara hadisan da za su kara fito da abun bili bari ku ji su cikin wani littafin daban bari in karanta mana ka tambayi littafin daga baya an karɓi hadisi daga daya daga cikin ah, abin nan ah, ummi walad ibrahim bin abd alrahman bin auf قالت كنت أطيل bil makan al qadri ita wannan tana cikin matan tabi'ai kenan kamar yadda siyaki ke nuna wa ko yadda za a fahimta daga siyaki tace na kasance ina da dogon riga da dogon zanin da suke jan kasa azzayin a nan gurin ragowar zanin da ke jan kasa ko riga da ke jan kasa wadda mata ke sa na ce na kasance ina tsawaita rigata har kuma in data a kasa fa amurruhu bil makani fa umirruhu ko amurruhu bil makani da kadri sai in wuce da rigan nan ta wuri na najasa ta taba kwatami ta taba najasa a kasa wal makanin nazifi bayan na wuce wannan wuri na najasa kuma in ci gaba da janta a wuri wanda yake kuma mai tsarki an gane ko fa khaltu ala ummi salamata zawji rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai na shiga wajen ummu salma dan in tambaye ta matar annabi kenan fa sa'altuha an zalika na tambaye ta me hukuncin haka mata Allah ya ce su jari gan a kasa ba ga Allah ce ba ya ayu annabi kullu azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن min jalabibihin su kusantar da jalbab din su a kasa jalbab dogon riga su ja ta akan kasa yudnina alaihin min jalabi bihin zalika adana an yughrafna fala yuzayn wannan shine abin da yafi fayyace su a sarari ya bambanta su da matan kafirai ko ya bambanta su da fasikai fala yi da kai da wani ba zai mutu addanci ko ce zai tsaya su ba wa kana Allahu ghafurur rahim to sai suke dan tawabin su a kasa sai idan mu zo sai in bitu jasa sai yace fasu na na jasa. kuma idan yi gaba ga kasa mai tsarki kuma na bi ta kanta ka tambayi ummi salma sai ummu salma ta take samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa yutahhiruhu ma ba'da abin da ya biyo baya mai tsarkin nan ya tsarkake na jinin da kika taba da su ba sai kin sa ruwa sun yanke ba za ki iya sallah da kanki haka an gane ku idan mace ta ja zaninta a kasa sai ya taba najasa tana cikin tafiya kuma zanen tana na jan kasa har ya shafi inda yake kuma wuri ne mai tsarki wurin nan mai tsarki ya tsarkake wancan wurin mana kisa abin abinda wannan hadisi ke nuna wakil to malamai sun yi maganganu akan wannan hadisi dangane da inganci ko rashin inganci sai wani hadisi ya zo na gaba wanda ke fi babu wani a kai hadisi ne ingantacce wanda ke kuma daidai ke da wannan tafsirin ma'ana an karɓo daga wata mace min bani abdul ashhal zuna cikin matan sahabbai أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كاتم بيان النبي فقالت تسيدك إن لنا طرقا ممكنة فتنفر من هذا من يمر سايكو ما تطوي دواري سكين من المدينة فتنفر في أي روان سماء إذا أكل روان سماء في الساعة يدفت تنمية وكنتي حضر هذا قلت لكم جاء تفاهم معجفة فقال وابتنا سنجل أمان ليه حسنت انتفاهم جنين مكذا جاء تفاهم من مغيري فقال في النبي صلى أليس بعدها طريق أسود منها؟ إذا كنت لم تكن من غباب أقولي من غير فيها؟ قال بلى فتت إيه أقول؟ قال فهذا بهذا. كان الذي صلى الله عليه وسلم وأنت. إذا أنت هذا أنا أبي في غبابي بدون المساجد. بدون ما أنت مؤكد أن تعطيه بدون ما تقول كان سواء إذا ما تتزاد أنت أكثر. هو جلباء كنت أكثر. أقولي من نجسة. كما تفاجئ أنت أجباء أقولي من غير فيه. يا كان في وأنت. ba sai ta sa ruwa ta wanke tufafin ba za ta iya sallah da shi a haka wannan shine asalin cikin matsala din amma littafin kuwa shine gansar makadu bi takarin muntaqal min jarud asalin littafin al na ibn ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi an gane ko ko daga baya sai wani ɗalibin shek nasiruddin al-albani mutumin Egypt mai suna Abu ta hakan huwaini sai ya zo ya tafari da hadisansa yi aiki akan hadisan ya fayyace in za ta tuba in ba in za ta tuba ya kuma sa maka kowa gausul makdud bai tafari da Mustafa mutum mujarrad juzi uku ne mata suna da damar jin tufafi a ƙasa maza kuma baya halatta su ja a ƙasa mata abin da yasa za su ja a kasa dan Allah yake yudmina alaihinna min jalabibihinna zalika adana an yi yu'rafna fala yuzayyin wa kana Allahu ghafurur rahim aya cikin suratul azab suratul azab madaniya wanda ba a goge wannan ayar ba hukuncin tana nan to duk da haka ba lallai ne dole sai kowace ta za a kasa din ba ja a kasa shi ne mafi fiki amma ko da ba ki ja a kasa ba to ki saki ta babu yadda zai rufe idan sawunki ko da bai rufe idan tawo ki ba lalle yana dabba idan tawo sauran abin da zai bayyana na kafar ki ko ki saka yi kafar ki ko kafa wannan shi ne cikakken hijabi duk wannan abin musulunci ya kara dan tsaro da mata da dan furfa dan ko wulakin ta ba da addinin musulunci ko kyautata mu mata tsare rufe jikinsu shine abin da ke tabbatar da mutuncinsu buɗe jikinsu kuma shine abin da ke mai da su alha kayan su kowa ya ganki ya ga ki ya ga karin jikinki ya ga irin ki ya ga kafar ki ya ga shara ki ya ga ki ya ga kunne ya ga wuyan ki haka kawai mu sadaki haka kawai a kyauta da wanda ya kai mutuncin ki da wanda bai kai mutuncin ki ba da mai daraja da mara daraja da musulmi da kafiri kowa ya ganki arha to wani kima zaki da zama tambar mata a kan titi duk ta kula ba wani kima da bata zai amma su turawan yamma sai su rinka rudan mata kan cewa ai an mutu na mutu kenan abin da ya sa su kuma so suke su sha kasa da yare sarki sai sa sai su ce ki fito tsirara don ki samu yanci ba wai suna miki gata ba ne kan su suke wa gata ne su ke a raha sai sa sai su sai su sai su rinka tukka da walwala cikin rayuwarsu yanzu duk mata da suka yi irin zamani suka rubu da rayuwa irin da turai to sai su rinka ɗaukar cewa idan kana neman lokar mace ita ce yan talla to su kuma yan tallan turai ita sun fi yan talla mai tallan gyaɗa sun mutum yan talla mai tallan gyaɗa gyaɗa ta ce talla sai kuma za su yi tallan tungar a'a matan da ita tallan giya da su a ɗauki hoton mace katuwa tsirararta da gaida sai ɗan ƙaramin suke ta gyara za su ganta ta sa baki sai su nuna maka da zuka me kake kalla me bambanci da mai kallon gida ka ga gida abinci ne ba duka ba ko kawai ka gama ce kwanta da gani da ake kallar sabon da ake ko ba ta an samu mutum mai zuba mai kaza mai kaza mai kaza sai ke wani irin kai da ya kwanciyar magirbi wani sai a nuna da biyarsa kuma a zo a hoton a zuwa kan titi kowa na gani yanzu mutuncin sai take da wani ma'ana ba abin da za ka kalli sabon nan ko biyu sai dan wannan matar da irin kwanke da ne haka wala kan shi kenan cikakkiyar ƙasar ya kenan ƙasar lamar rajista ke ba a zagin da a zai rajista da wani da ko mai kallon da mai kallon wani irin shinkafa ba su da da ta a ce masa da ƙauye amma mutu ƴan ƙauye ne in to abin da mata ba ta ya kenan saboda haka ya kamata iyaye mu mata kannin mu da yan uwan mu mata musamman waɗanda suke ilimin zamani su fahimci cewa ilimin zamani daban kuma rayuwa ta tsara irin ta turawan nan daban za ki iya yin ilimin zamani cikin shiga ta mutunci su suturce kai da ke wulakantar da kanki ba wannan su tsara ta kwaye kan gashi kuma su sauran su tsara wannan sunan da su tsara ba ilimin zamani yake ba wannan ba kimiyya ba ce shi yasa galibi ma wanda suka fi tsara sai ka samu mutum ya rasa yi a makaranta ba ka ikin jarabawa don su fara kawai ta iya to mun zai da aka gani to ba su ma ba haka ake so ya zan su ba su na kamata ko ya ja kasa ko daidai da ya kawo bai dai yadda zai suka ka wannan haka ya kamata amma maza kuma su kuma su ba su haramun ne ya ja kasa idan suka sai bai shi kasa ya wuce idan kawo amma kuma bai ja kasa ba to wannan annabi ya kai na cikin hadisin bukari duk abin da ya zo kasa da idan kawo ko da bai ja kasa ba hukumin nari yana cikin wuta wato kenan mutane su dage tufafi su mata su su sauki to sai zamani ya zo sai kowa tsakanin mata da maza kowa ya saba annabi sai mata suka dage na sai maza kuma suka ne suka dauke na amma mai mukhalafa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi karfa ba na annabi kenan tsakanin maza da maza ya kamata mata su sauke na maza su dage na su ne daidai a yi wannan shi ne daidai shi da abin da sunan annabi ta nuna wa alaikum salam idan an zo ta'aziyya wato an yi wa mutum yasa an yi masa mutuwa abinda ake yi dama kalmar ta'aziyya abinda suke wa a larabci ba da hakuri a ta'aziyyatu bima na a tasbir ka bayyana mutum hakuri wani a ce wani kuma sa iyayi to Allah ya kansa da gafara kai amfani irin kalmomin da annabi ya koyar ko makamantan su a yaranka annabi ne zai yi cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma afa wa kullu shay'in indahu ila ajalin mukaddar ila ajalin musamma ko na makamantan haka annabi ce abinda Allah ya bayar maki ne wanda ya karɓa ma maki kuma kowane yana ba wurin Allah yana da wa'adin da in yi ba da zai saboda ka kai hakuri ka nemi ladan dan uwanka Allah ka wuce da gafara Allah ka karfa shi da ka yi ka zama tafiya sai ka tafi kai cikin ne menene addu'a ka ce Allah ka wuce da gafara Allah ya tsanci Allah ka zaka masa Allah ba da juriya Allah ka kauta da juriya ka zama addu'a ba sai ka fito a karan kuma da Allah ka bayar da a karan fito da fatiha da salatu fatiha ayi wa kike ayi wannan kuma bid'a ne sa idan za ka masa addu'a kana wurin Allah ji kanka Allah ya masa gafara duk ana cewa amin ka zama addu'a kuma gara kai da hausa ka san mai ka roƙa mun ji ne ka roƙa ma dan saboda ka wani ta ta tun kan larabci wanda ba san me kake ba kawai mutane da cewa amin kuma ba kuma daga lokacin nan duk lokacin da mutum ya mutu idan ka tuna ko bayan shekara 100 ne za ka wata addu'a ko ne ka ko kana gida ko kana masallaci ko kana ofis ka tuna kai wani Allah ya karka da gafara mutumin kirki har ka tuna ta ana masa addu'a wannan ne tsarin addu'a inda laifin yake ba addu'ar da ke bance lokacin ne kuskura kaga a kasar Hausa ba ma da su sai ce Usman ban sai in ba haka da wani zaman na da su da ibn Yafi tare da su ba da ta ga ni yau ne. da kuma zama a zo a yi girki nan nan zama nan nan nan zuwa a cinye miki girki kwana uku za su suna ciyar da mutane to a kan har harbi kiyo za su mayar da abin yadda ka kan mutum yi har yanzu mutum mutum ne masu koma haka idan mutum ka sai duk yi yana hantakin kan kwasa kan sakin yan kasuwa ko yan kasuwa yan wasa ka yi wajen zaman da na'ira a lokacin ya zama wurin nuna kaya ya zama wurin zuwa da sai nuna da an jima kira lalai ka ta gefe guda wato gudun ɗinka na garawa ke kana da magana da mutane ko kuma wanda ya mutu ka daina shi ke nan sai wannan kuma ya sa a sai lokaci a gidansa dan sai ya sa a yau karfe su dan sai ba a dago a kafar saniya dan sai ya sa a dago kaza a zo yadda kawai kamar walima ake wani a mutu yanzu ka ka zama ta gida haka suke wannan kamun nan idan kai wajen mai dubu ne kuma da kuma da zama ke daban babban mai kudi ne kuma za a masa sadaka shi wanda bai da aka ce da wani attajiri kansa ta mutu ko dan ta mutu ko mahaifiyarsa ta mutu sai ya kuma kuma wannan attajiri sai ka masa bugun shinkafa 500 sadaka talakawa suna mutuwa wanda ya ake ba shi mutuwa yanzu sadaka dan Allah aka yi yanzu sadaka da ake nema su ne ka kara da ne kuɗi ka kara masa kuɗi ga da babu bayan Allah sai a babu lada a cikin ko zarar وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يخلو فيها شيء من كلام الله إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم عن karɓo حديث بدأ معاوية بن الحكم رضي الله عنه معاوية بن الحكم بدأ معاوية بن أبي سفيان معاوية بن الحكم yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi yace inna hadhihi salata lalle ita wannan sallah da kuke bi da gani la yahdiru fiha shay'un min kalamin nas ba wani abu cikin maganar mutane da yake inganta game da sallah ba ya halatta yin zance ko magana cikin sallah إنما هو التسبيح تنبيه إن الله تاتي بتسبيحه والتكبير بكم كبرة وقراءة القرآن بكم قراءة القرآن رواه مسلم إمام مسلم يروي كلام حديثي وفي أصل من كلام حديثي معاوية ابن الحكم السلمي يا زوني أنا صلى أما صلاتي سيكي مجانا دمتا من بسيكي سيكي صلى سيكي سيكي جنجولة سيكي أنا سيكي مجانا وانا باتا أنا هلا سيكي مجانا سيكي صلى كاكي an tsaye maka da sallah ka daddaga mutum da kake raka na ake yi ai raka ta bi ke nake cikin ba komai a da a farkon musulunci wani ta ai raka uku ai sai na kai kai ne da kake gambara kake yi yin wani yau ni ya halin da yana cikin sallah da sai shi ma ayyukan na hakan bai san aya ta faka an hana wannan ba sai ya zo masallaci sai ya ce da kadar wannan yi masa gana sai ya ji kuma ina kuma san da wannan ina ana ci magana sai ya yi wa magana ko mai suna zungure shi da kafa wanda ya zungure shi da hannu ne ta magana har dai kadi sun yi da shi sai sun yi kyalla shi da sallah sai da zama annabi na biyu sai kira da shi kai ma'awiya inna hadhihi as-salah la yajru fiha shay'un bi kalamin nas sallah da kuke gani da yanzu ba a magana a cikin ta maganar mutane ba ta cikin sallah an hana yin magana cikin sallah إنما هو التسبيح أبن في ذكر الله تسبيح abin da ake nufi da tasbihi shine fadin subhanallah a wani lokaci kuma ana amfani da tasbihi ya zanto ana nufin sallah kanta a wani lokaci ana nufin ana amfani da kalmar tasbihi ya zanto ana nufin kowane irin nau'i na zikiri to nan gurin sai annabi ya ce in dai magana ta baki ce a cikin sallah inna ma huwa abinda ake yi shine tasbihi wa takbir da kabbara wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani amma ban da zikiri dan mutane ko ba a yi cikin sallah shine mu'awiyar kita ban taba ganin ba mai kyakkyawan koyarwa irin annabi bai fara mun ba bai hantare ni ba bai ce mun kai kaza da kaza baka kirka ba sai ce mun kai da sallan ba za a yi mutum da yau kaza kaza ake ko wasu mutum da ba a ce yanzu ne sallar ba inda ya gina kai da kan an yace masa sai ne mutum da kuma ina fata mun fahimta wannan abin da yake nuna mana a ce barin zance a cikin sallah sharafi ne cikin sharafin ne min zantuwan sallah tun da ya kawo hadisin a babu shurutun sallah babu sharafin sallah wato barin zance a cikin sallah to shi ne suke cewa amma wani abu zai iya bujiro maka ya tilasta maka yi zance a cikin sallah idan ya danganci gyaran sallah wannan babu komai tunda annabi ya zo ya yi sallah ya yi raka'a biyu ya yi sallama a sallan da ake raka'a hudu sai wani mutum mai suna zai ya daidai ya ce wa annabi shin an rage sallah ne an mai da ita ka'a su biyu ko kuma ka manta ne ka ga ladabin magana ke nan ladabin magana da ake son ya bukata tsakanin malamai da ɗalibai tsakanin dukkan wani shugaba cikin jama'a da masu bin sa ba sai ba a kai kusa da ayar kai abin kai ai kai mutaki mu kara yace a a man ta kai ya ma'aikin Allah ko kuma ai rage sallan ne annabi ta raka biyu annabi ce kullu zalika lam yahdith yake ba sai da yake ban manta ba sallan mu tafi karaka a hudu ba kun yake ta aka ganin ne hudu dai mun ne dai ce a'a to yanzu mun tabbatar mun zuwa kai kuma daga a rage ba lallai ka manta ne annabi kuma ne lallai sallar a hudu ce lallai kuma da ganin ne to yanzu kenan sai a nemi ke sai an ya yi ko sai ka bai ce a hakkun ma ya kulu mun ya dai dole dai gaskiya ya faɗa ba don ku to gaskiya ya faɗa raka a biyu kai sai annabi ya tashi ya ci ko raka a biyu ya yi sallama da ya sallama kuma sai ya sake sujada guda biyu da ya ɗago daga sujada kuma sai ya yi sallama me yake nan ba bi yanzu kaga surutun da aka yi a kan wurin tsakanin raka'a biyu farko ka fara fara ba an yi rungumi ba ai ba tasbihi bane ba karatun qur'ani bane ba fara ce ba ya ce kuma sallar mutalla ce ba dan haka idan magana ta zanto dan gyaran sallah wannan ba ta lalata sallah kuma abin da hadisi ke nuna mana sujudan da abu ba ta bukatar sai ka karanta tahiyya haka kuma sujudin kalli. idan kai ta sujudu guda sai kana dagowa sai kai sallama haka yake cikin sahihul bukhari amma malaman mu na malikiya da suka ce ayi tahiyya ka kiyasi suka yi suka ce duk inda sallama take sai tahiyya ta gabace ta tun da haka ne idan ka zo sujudu sa'awa tahiyya ta gabaci sallah gudu tsara yana gani mai ganin kansa daban dan da madina yake guda biyu ba cikakkiyar sallah ba ce dan babu ruku'i ba karatun qur'ani yanzu duk guda biyu annabi yayi ya dago yana dagowa yake assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ya sallah magana ta kai alaikum salam a cikin sallah ne sallah ta annabi yayi sallama amma ku da ya sallama a ya kare sallah ko kuwa da kuma kare ba inda da bai da kare ba ana fara sallah da kabbara ana yin da kuma da sallah to mun da kuma ya ce to ya sallama da kari ne kenan shi yasa yayi bani ka fahimta to wa ba salam kamar yadda maganar ba wai kowa da kowa zai ba kan ko haɗu da su suke magana ba sai ya fara sai sauran su ne sun ba baki sai da annabi ya ce gaskiya ya faɗa suka ce gaskiya ya faɗa magana ta ƙare هذا وعن زيد بن ارقم انه قال وعن زيد بن ارقم انه قال انا ان ان كنا لنتكلم بالصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلم احدنا صاحبه لحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقلوب الله قانتين فرجلنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم أن حديث daga زيد ابن أرقم أنه قال ياتي إن كنا لنتكلم في الصلاة للي دا ممكن أن تكون مغنى تكون صلاة إن كنا مخففة من الثقيلة أهل الكلام إيه shin ya shafi sadakar da liman ne kadai ko ya shafi kowane irin abu waɗansu suka ce ba wai faɗakar da neman kaɗai ba kowane irin abu da ke bukatar magana sai ce yi wannan tarbi kowane irin abu mata su yi tafi za su yi tarbi wannan magana ba ko manyan manyan malamai a kanta tana da karfi matuƙan gaske waɗansu suka ce a wannan ababen faɗakar da neman kaɗai an bai tafi ban da sauran babuka sauran babuka idan mutum zai faɗa rijiya kamata ya kaje ka tafi ka rike to amma sai dai makafa yi kana rike shi ko bai san me kake nufi ba kaga duk wannan abu ne an fahimta a irin wannan in ya kasa fahimtar ka ke sallah yana da matukar muhimmanci sallah kuma tana da lokacin ta bai riga ya fita ba to sai ka yi masa magana da yanke sallar ta wata cigaba da sallah waɗansu ma suna ganin a ah, wai dan kai magana ce sallar ne wannan ma wata ibadan ce daban ka dawo wannan magana ce ba a wajen sallah ba dan magana ce wacce take za ta tabbatar da wani zarar daga cikin azara ko maqsad daga cikin maqasid shari'a domin daga cikin maqasid shari'a shine al-muhafazati ala al-anfus ba da kariya game da rayuka to ka ba da kariya game da rai ne don haka wata ibada ce ka hada lokaci guda dan yaro kuma zai zai kama zai je abin da cikin girki ta ja kama zai je fada cikin marhu ko ya sa hannun sa cikin mutsula koi sai mace ta je ta dauke kayan ta je ta dauke shi wajen ta sabu na eh. na ta sai kullum ku fahimci cewa idan shari'a ta ce yi kaza ko kar ka yi kaza lalle ne ba ta yi umarni da ayi kaza sai yin akwai hikima ba ta cewa a bar kaza sai yin akwai hikima amma hikima wani lokaci Allah ya faɗe ta wani lokaci manzo Allah faɗe ta wani lokaci kuma ya shiru duk abin da aka yi ba faɗa maka hikima ba zuciyarka ne da akwai hikima amma kar ka kankan barkawunta a nan annabi ya faɗa amma bai faɗi hikima ba kike da sani zuwa annabi ya faɗa bai ce ga dan kaza idan wani zo ce hikimar shine dan so mu mutal aura ne sai kace yanzu wannan daga bakin ka ne ba hadisin ne yake aka ba ko hadisin ya bata ka wanda da shi ne wannan za su kafa wanda zai ka ai sai sa mu ce kar ka bayyana karatun da cikin sallah ka bayyana wa to sai a ce wannan karatun bar bayyana karatun nan annabi ya kalli maza da mata ce sallu kamar ayyul muni salli sai muka samu a zahar da la'asar yana kasar da karatu a magarisa in sha'i asubahi kuma yana bayyanawa kuma bai ce mana da maza banda mata haka yi bari a rubuce to me sa haka wari ba ka da wani hujja na wari ka ce sassun misal aura ne ba ka da wani hujja na cewa sassun misal aura ne ba wani nasu na qur'ani ko na hadisi da yake sassun misal aura ne sassun misal al'aura ba ne ba da al'aura ne da annabi ya hana mata su masa magana amma mata suna masa magana a titi mata suna masa magana a masallaci mata suna masa magana a filin idi duk wannan ba al'aura bane ba kaga da al'aura ne sai hanan dan bai kamata su bayyana da al'aura ba kuma an yadda a yi wa sa magana idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ake ba hana yin magana ku tambaye su ta bayan katanga ku ce ayi kaza ayi kaza ko ku sallama annabi na nan ku ce ina nan ko baya nan shin an gama abinci mun shigo eh ku shigo a a abinci na shigo ba ku tsaya da zabai da suke kenan wanda suke ba su da aure sai su je su tare gidan annabi idan aka yi girki su ci su koshi kuma su zauna hira su ke tare har lokacin da annabi ya sabon amarya yana so shiga dakin amarya su sun zauna suna hira an ce bi girki ko su kuma ana ta hira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana jin kunya sai Allah ya saukar da aya ya labartar da su dan ya zama ladabi har gare mu yau ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا قائمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما Allah ya ko mu ne na kada ku lubu yutan nabi da ga ku ku saka cikin gidan annabi illa an yi da kuma sai an yi ku izini to ba gidan annabi gidan kowa ka shiga sai ya maka izini لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا ala اهلها nan gidan annabi dan ko gidan abokan ku garku shiga sai da izini illa an yi udana lakum dai in an yi muku izini ila ta'amin cewa ku zo an soke girki ghayra nazirina ilahu kar ku zo gidan ku zauna tukunya na kan wuta ku tsaya a waje in ta nuna a kira mu a ta Allah ya ladabtar da su don kace wa annabi walakin idza fadkhul in an kira gangan ولكن إذا دعيتم فدخلوا إن أنك لا يكتب لك شكا وإذا صائمتم فانتشروا إذا كنت جرتي كنت تكون تقوى كما تغنى da كتابك a yanki bayan shi zama mai wala musta'alisin li hadith kar ku tsaya kuna surutu da haka yana daga cikin ladabi idan mutum ya rayu ga gidansa ya girma maka da abinci to da an jirgin kuma sai da fito sai an jima ka sha jiki ka tada iyalinsa kar ka zama mai nauyi in ka kai ziyara wajen nan uwanka ka zan so mai saukin mu'amala bukatar da ta kai ka ka rage shi ma ka ba shi lokaci ya koma gida kila na da zuro an bai da ku kuma wannan yana daga cikin ladubba ma na ziyara in ka je ka samu mutum ba dole ne ya fito ba ka iya zuwa ka yi sallama assalamu alaikum da ba gonga ta ba ake ba wannan a yaran mu ne na turai na yan yau kenan ake gonga ta ba ko a yi gararrawa amma tun sallama za ka idan kai sallama aka ce wa alaikum salam sai kuma ka ce in ko a ce a'a tsaya kar ka shigo ka jira dai a waje sai ka jira assalamu alaikum wa alaikum salam wani ina son ganin ka yanzu ko a'a gaskiya ba ni da ganin ka yanzu ina cikin waɗansu uzurorinka abin da shari'a ta wajen sama ka tashi kadai kar ka zarge shi karka ce komai ka san bukatunsa wa in qila lakum irji'u farji'u wa azkalakum nafsul qur'ani fi suratul nur in an ce ku koma ku koma amma kila sai ka damu kaga wani kuma shi kenan an je ma malamin sallama waye kin cewa sarauta ba yake ne sarauta kowa gidan sa wasu kima ne ba kyalin ke dana mana ah, bai zama kuma gari ba ke sarauta kowa gidan ka ne da yadda da lafiya yi وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى ce in في إن أنت حكومة حكومة duk waɗannan ladufa ne na zaman tare na zamantakewar jama'a wanda shari'a musulunci ta koya mana wanda in ana karanta qur'ani ana fassara shi dai za a yi tsuntsunto waɗannan mutunta can sai mu samu sauƙin rayuwa tsakanin mu ba tare da ka kunta samu ko na kunta sama ba ba tare da ka bani haushi ko na baka haushi ba yanzu amma yanzu waye za a je gidan ku a yi sallama ya kifi cewa ai ya taba yawa wajen mutane ce wani kuma girman kai gado da sabon girman kai wai ba da lokaci wai bai yi akwai jimin da ni ba wani zai kace wani bature wai ka'ida sai ce bature ke kiyaye ka'ida to duk waɗannan ababe yana da kyau mu kiyaye wa an musarrif ibn abdullah ibn sikhir عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان an karbo hadisi daga musarrif ibn abdullah ibn shakhir sai kuma ya karbo daga mahaifinsa yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli naga manzon Allah yana yin sallah wa fi sadrihi azizun a kirjin annabi akwai wani wuri. ka azizul hirjali kamar rurin da tukunya take in tana ta farfasa idan ka sa ruwa ya tafasa a cikin tukunya ba yana wani ruri ba yake to haka da rinka jin rurin a kirjin annabi mun al-bukai saboda kuka da yake a lokacin da yake cikin sallah to sai wannan ke nuna kuka a cikin sallah baya lalata sallah matukar mutum ya yi kuka don zai tsoron Allah wannan kukan ko da ya haifar da irin wannan ruri din to baya ba ta sallah kenan akhrajahu al-khamsa malaman hadisi guda biyar suka rawaito wannan hadisi illa ibn maja sai dai ibn maja wa sahaha ibn hibban ibn hibban kuma ya inganta hadisin ya ce hadisi ne sahihi wa an ali qal kana li min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam madkhalani fa kuntu idha ataytuhu wa huwa yusalli tanahna ali rawahu an-nasa'i wa ibn majah an karɓo hadisi daga Ali dan gidan Abi Talib yace kana li min Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama madkhalani ina da lokutan shiga wurin Annabi guda biyu wato wanda Annabi ya bani ni karan kaina al madkhal shine waqtu dukhul kina ba makanin dukhul ba akwai lokacin da za a ce madkhal akwai lokacin da za a ce mudkhal idan an ce mudkhal wurin shiga madkhal wato lokacin shiga sai zan to madkhal ala wazn maf'al ismul zaman kenan an gane ko ko ya zama to masarin kalma amma mu da kal kuma sai zan duk to makan kenan wuri in tajtanibu kaba'ira ma sun hauna an an mu kafir ku sai tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum mu da kalan karima a wata kira'a kalan karima ina da lokacin shiga wurin annabi har biyu fa kuntu idza ataytuhu wa huwa yusalli na kasance in nazo wurin annabi yana cikin sallah ta tanahna hali sai ya gyaran murya don ya nuna mun gina cikin sallah to wannan hadisi in ya inganta yana nufin cewa yaran murya a cikin sallah baya fata sallah kuma shine asalin ko yana cikin dalilan da maza ba malikiya suka so da shi bisa da cewa yaran murya a cikin sallah baya lalata sallah an gane ku wannan hadisi rawahu an-nasa'i wa ibn majah imam an-nasa'i da ibn majah suka ruwaito wannan hadisi ibn hibban kuma ya inganta shi eh ban gane ba to ba mutu wannan a baya ba cikin hadisin at-tasbihu lirrijal wa tasbihu lin-nisa'i to kai kana ba da fatawa ne to ai shi ne in tambaya kake gani mun faɗa a baya ai mun ga mun faɗa a baya wajen at-tasbihu lirrijal wa tasbihu muka ce tasbihin nan din ya shafi wa fadakar da liman kadai ko dukkan wani abu da ya يقتلونه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي أن كيف حديث لك عبد الله عمر يتم به بلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم yaya kaga annabi yana mayar da martani ga mutane hina yusallimuna alaihi yayin da suke sallama wa huwa yusalli alhalin yana cikin sallah ma'ana me annabi yake mayar da sallama da shi in an same shi yana sallah Qala sai bilal yace yaqulu hakaza kalmar ya kodo a nan bi ma'ana ya fa'alu ya fa'alu haka zaki ma'anarsa yana yin haka ne wa ba ta sai da ya kinka da tafin hannunsa idan kawa annabi sallama yana cikin sallah sai ya mikar da tafin hannunsa haka alamar wa alaikum salam wannan hadisin ya idanta wannan dalili ne kan cewa mai sallah ana masa sallama ko ba ya masa dan ka zo masu ka sallah zaka ce assalamu alaikum ita kuma take da hannu in eh, ki shigo daki kana sallah sai assalamu alaikum ba ta ga tunda kana sallah ba abin nan sai kai assalamu alaikum sai kuma sai ka tunka da hannunka haka ba wai kuma da hannu za a yi musabaha ba a ko mutum da yake tafin hannunsa ne mai so mai ba wannan alama ce kaga wani yare ne da musulunci a wannan yaren babu shi a duniya sai mutum na musulunci kuma yana musulunci sai yana karanta hadisi to da haka ake mayar da sallama ga mutumin da yake cikin sallah sai mutum ya shimfiɗa hannunsa to wannan kenan na nuna in har mutum na cikin sallah za a iya masa sallama to yana alwala fa za a masa sallama ko ba za a yi ba min ba bi aulaki sallah kanta an hana magana amma duk da haka an ce a yi masa sallama to lantana alwala wanda ba hana magana a ciki ba to idan mutum na karatun qur'ani fa za a masa sallama ko ba za a yi ba za a yi dan mutumin da ke cikin sallah ba yana karatun qur'ani ba an keɓance cewa sai in yana cikin qur'ani ko in yana rubuci ko kaza dan mutum na kan abin ba shi ne bude da assalamu alaikum ba sai ya haɗe ya lomasa sai kare kwari in ya haɗe ya lomasa ya kafa sai to alaikum assalam haka amma ba za ka ce ba wajen wani abinci ba a masa sallama mai alwala ba a masa sallama mai sallah ba a masa sallama duk ana masa sallama ba nassin da yake karkai masa sallama mutumin da ba za ka masa sallama ba wanda kake da tabbas cewa yana cikin biyan bukatarsa ta fauni ko bayan gida to ba maganar sallama saboda yana cikin halin da ba zai masa sallama ba kun fahimta da kyau amma in aban daki yake yana wanki ban daki ko yana wanka kace assalamu alaikum ya alaikum ce wa alaikum assalam in eh, jira ka gama wuta ba ta fi eh ka jira ni ganin nan zafi soyayya na kusa gamawa dan ya magana ban daki ba ko ya kansa har fatawa Abu Ayyub al-Ansari ya bayar a ban daki sahabbai da suke sabani dangane da a lokacin da mutum ke aikin haji ya halatta ya wanka in zai yi wanka ya halatta ya wanke kansa ko bai halatta ba wani suka ce zai wanke kansa wani suka ce ba zai wanke ba sai suka garzaya wajen abu ayyub al-ansari sai suka tarar yana wanka a daidai lokacin da suka ji wani mutum ya ya dan ya kasance kansa haka yayi wa kansa shinge da wani karo wanda in ya miƙe tsaye za ka ganshi in yana tsugune kuma ba za ka ganshi ba haka ban dakin da yake nan yana amfani da shi wajen wanka sai suka basa sai suka same shi suka ce mun zo tambaya shi idan annabi yana cikin ihrami da aikin haji ko umara yana wanka kuma ya wanke kansa sai abu ayyub al-ansari ya miƙe sai ya ba wani kwanan ruwa yace su mun ruwa a kaina aka zuba masa yayi gaba da su masa yayi baya da ita yace haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaf'al wa huwa muhrim haka naga annabi nayi alhalin yana cikin hira ai ba magana ba ce wannan fatawa ana cikin mandai eh yana cikin hannunsa wannan hadisi akwai bake da zuwa sanin mu malik wa alaikum salam kwarai idan mutum bai iya larabci ba zai iya yin addu'a da yaren cikin sallah addu'a ai ba magana ba su ba ita addu'a ke kawai ibada ce da zaman kanta idan ya cikin su sujada zai roki bukatun cikin sallah bai iya larabci ba kuma ga bukatun yana so kun kulla su ba za ku kulla da larabci sai fada da hausa ya ubangi da ke mun ga ya ubangi da ke mun rama ya ubangi da ke biyan bukata kaza wannan sallah da sallah ce Now, eh ka kasance wata da larabci ko ba da larabci wannan baya fitar da ita ibada kuma da larabci magana kuma da magana kun da kyau wannan hadisi dai ko Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu wa an Abi da hadisi ne ingantaccen sa ah, wadannan guda biyu ne ban samu daman bincika su saboda yanayin lokaci wani Abi Qatada radiyallahu anhu an karba hadisi daga Abu daga Allah ya kare da gare shi kada yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli wa huwa hamilun umamata bint zainaba fa idza sajada wada'aha wa idza hamalaha an karɓo hadisi daga abu katada yace annabi ya kasance yana sallah wa huwa hamil umama ta binta zainab yana rike da umama yar gidan zainab fa iza sajada idan zai yi sujada wa ba'aha sai ya ajiye ta bayan ya gama sujada ya gama idan ko iza kama in zai miƙe sai kuma ha sai ya dauke ta yana rike da ita yana sallah wannan ke nuna rike yaro a cikin sallah baya lalata sallah goyensa baya lalata sallah amma fahimta ku kawai inda za ka yi magana ka ce to kuma ana cikin yi maka fitsari ba shi ne inda rigimar za ka fara idan yi maka fitsari to ya za idan a kuma gobar lokaci da har ka iya sauke shi ka je ka wanke fitsarin ka zo ka ci gaba da sallah sai ka sauke shi ka zo ka sake sallah idan ba ku gobar lokaci da karar sallar ka aka lokaci ya riga ya kuri abin da lallafi anan dai an nuna hamilun yana rike da ita kawai amma ba lallacin ta yi ba yanzu idan lafiya zai shiga tuka bari sallah wa idza hamala hamalaha wannan hadisi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi wa muslim ya tabbata cikin muslim wa huwa ya ummu an-nas bil masjid cewa ya rike wannan yarinya ne a cikin sallah alhalin ba yana yi mutane limanci a cikin masallaci an ita ku wannan kira a ce yara kuma ya halalta su masallaci ba a koran yara nan sun zo masallaci ko da suna surutu sai dai a nuna musu idan ana sallah ba a surutu amma a kore su daga masallaci a a aka kore su suna zuwa masallaci yara kanana duk lokacin suna bayanin zuwa masallaci da su hadisi ne mawdu'i jannibu masajidakum suryanakum hadisi ne mara asali cewa a kore yara daga masallaci kuma wannan hadisi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاه الحية والأقرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتل الأسودين كوكتي دنجن بقى يوان نها لتون قد أبي لكين صلى سوني الحية مجيديا والأقرب لكم كلاما ma'ana idan kana cikin sallah ka ga maciji kuma ga wani mukami a hannunka da za ka kashe shi da cigaba da sallan ka za ka iya yi ga kunama ka tashi ta da kafar ka ka ci gaba da sallah zaka iya yi ka ga wannan sallah ta kalmi nan za ta maka amfani kenan ko da ka da dadin murtaka da to har kullum kun ga idan za mu ɗauki sunnar annabi cikin ibadojin mu za mu yi ta ganin ko mun ga wani wurin a wurin za mu raba kunci idan aka fito wani wurin yanzu magana sallar takalmi magana shafa a kan takalmi da mutumin da ya sashi da alwala mun yi wannan lokacin da muke magana kan shafa kan wuce yanzu soja da ɗan sanda wanda aka tura shi gadi wani wuri kace duk lokacin alwala sai ya cire takalmin sai ya cire safa a dajin Allah ko ana yaki ko ana kwantar da tarzoma ya zo da baka ba aiki ba idan ka ba ta hadisin annabi aiki da shi kenan tun da safe lokacin da zai gida ya yi alwalarsa ya sa safa ya sa takalminsa shi kenan duk lokacin da zai alwala sai dai idan ya zo kawai ya sha a kan takalmi ya tsaka kawai takalminsa ba ya zama sauki ba wannan ga ta yi kawai da suna kuma ya samu zai yana ya dace kuma da yanayin da yake ci na baya bukatar ba lokaci wannan hadisi akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu ibn hibban to ina ganin anan ya kamata mun tsaya kakkan wannan fata abin da muka faɗa na daidai Allah ya samu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana akwai tamboyi guda uku ba an tafi ko tambaya ba sai na an su insha Allah saboda an yi tafi na bashi su a tunatar da ni a tunatar da ni a tunatar da ni to sai mu gama su in akwai lokaci mu ansa in babu kuma sai a tafi assalamu alaikum a ga alama ta fito ne daga mace abinda suke cewa don Allah wasu na son tun da maza suna zuwa karatu a rinka yi musu nasiha wajen kyauta da mu'amala tsakanin su da matan su dan saboda su kai idan kaji abin da ke tsakanin su da matan su wato abin ba daɗin ji kamar ma ba su zuwa karatu an kawo karan ku to da wannan daga ta da ta zo ne tun tuni kwana da kwanaki sai daga sai sai sai na zaɓi waɗansu hadisi ga sunan karanta mana da mu waɗanda suke nuna umarni da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi game da kyautatawa mata hadisin farko annabi ke cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli yace wanda ya ci ku alheri gaba daya shine wanda ya ci ku kyautata wa iyalansa ni ku na fi ku kyautata wa iyali ma'ana mutum na samun ɗaukaka da daraja da kalala a wurin Allah yayin da ya zanto ya fi kowa mu'amala mai kyau tsakanin da matarsa wani hadisin daban abin annabi sai akmalul na imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum khiyaruhum li nisa'i annabi mafi ya kamala imani a cikin mummune su ne wanda suka fi kowa ɗabi'a mai kyau zaɓaɓɓu kuma a cikin mummune su ne waɗanda suka fi kowa kyautata wa matansu a ke kyautatawa mata yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum ya samu ɗaukaka da kulla wajen Allah Anas dan Malik ya faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam mun haɗu ranar Khaibar a wajen yakin Khaibar lokacin da Allah ya ba da nasara aka bude garin Khaibar aka ci su da yaki aka kawo bayi da kuyangi sai aka zo ana labarin Safiya bin Umayyah bin Asfa an kashe mijinta a wajen yaki ga ta kuma ta zo cikin bayi sai annabi sallallahu alaihi ya ga cewa tun da yar manya ce ya kamata su zanto a karkashin ka sai kyakkyawan mu'amalar da zai mata zai sa ta musulunta kuma dange cikin musulunta sallallahu alaihi wasallam da aka sai annabi ya keɓance ta da kansa daga baya kuma wato ainihin a ya daura aure da ita sannan a sallallahu alaihi a cikin tafiyar sa kafin a zo Madina yasa aka yada zango a wani waje aka dafa abinci aka kawo na walima ya umarci anas ya ce sai ka kira kowa da kowa a zuwa ci bayan an zo an shirya za a tafi a gaban mutane dan annabi ya nuna ta mu'amala ga matansa ya zo ya shimfiɗa mata shimfiɗar da za ta hau kan bayan razumi sannan ya zo ya durkusa haka a tsuguni ko a gyaɗe ya ce ta taka cikin su samu hawa kan razumi shi da shugaban halitta fi shugaban duniya gaba daya ya fi shugaban kasar ko ina ya fi shugaban kowa amma ce kaka ta hau duk jama'a suna gani kuma ta kaka kuma ta hau don sabar kisa a kaka amma me ku da mota ku da mota wani gata ne ana magana ga abin da annabi ya bada cinya an taka an hora kuɗi aikin kirme ne wannan me suke dan sun buɗe mota kuma sai mota duka su ana suke bare an gane ku to saboda haka duk wannan yana haka lokacin da Ali bin Abi Talib ya zo neman Fatima aure wajen annabi sai annabi ce hiya laka ala an tuhsina sobata zan baka ita da sharadin zaka kai ta mu'amala da ita Ali yake ya yarda sannan kuma wannan annabi ya saura masa aure da ita haka Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan kasance cikin biyan bukatun matansa ya ce wannan aiki wani lokaci ya ce wannan girki har a yi kiran sallah sannan sai ya fita da masallaci take faɗin kyakkyawan mu'amala da ta tsakanin da su hatta girki annabi ke tsaya su a tashi a lokaci bayan lokaci duk wannan yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi na cikin bukhari kuma a a iya samun matar ka taimaka laifi kada ka taba cewa zan zauna da wanda ba za ta yi ba kada ka ce kar ita ma ta ce za ta zauna da wani ba zai mutu laifi ba dole sai kowa ya kowa laifi amma abin da Allah ya lallace mu a kai yace wa asa an taskara hutai an gogo khairun da mai wafa ya kuma na ba mai zama alheri gare ku kana ki ta saboda laifin sa kuma ya zanto zaman ku shine zai zama alheri a wani mai ce asa an taskara hutai an wai da Allah bihi khairan kathira ka iya kin abu alhali kuma Allah ya sanya alheri mai tarin yawa tattare da kuma annabi ya faɗa cikin hadisi yace la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada mummuni ya dauki karan sana ya dora wa mummuna yar uwarsa in har ta ba shi haushi a wani bangare ya tuna a wani bangaren kuma ta faranta maka abin da ake bukata in ta yi maka laifi a nan halayen suna na alheri kuma tibe da ta wajen ka ba ta aka yi kace maka laifi ba san ai ba zai taɓa yiwa ba a ce ba ta laifi an fahimta ko sannan ya tabbata matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sukan tsare shi wani lokaci suna mayar masa da magana yana magana suna mayar da zance har ɗaya daga cikin su ma da masa fushi na yini guda ba ta masa magana ba sallallahu alaihi wasallam yini guda ta kuma ta bata rai annabi yayi magana a ta daure fuska an daure wuta ta <laughs> daure ita kuma duk annabi ya hakuri da wannan وجرى بينه وبين عائشة كلام وترانا سائل سائل إذا كان da عائشة annabi ba ka tambaya ba kuma sun duniya yake Aisha amma duk haka tattauna su da tsakanin su hatta da kana Abu Bakar hakaman bainahu wa bainaha har abubakar ya shigo dan ya hukunci tsakanin su abubakar shine babanta ya shigo dan da alƙalanci فقال لها sallallahu alaihi wasallam الله annabi ya ce da aisha takallami au a takallamu shi ke zan yi magana ko ni zan yi magana ga alƙali yanzu yanzu wai zai mata an shi shugaba ne ba ma lida ba shi boss ne ba sa ko tsakanin lida da boss sai an sai Aisha ce ta kallam anta wala ta kul illa hakka ta ce kai magana amma gaba da gaskiya <laughs> Abu Bakar bai wajen wata ba falasama ha Abu Bakar sai Abu Bakar dauke ta tafi hatta adma fa ha sai dai fasa mata baki yace a wai kullu gairu haƙi ya adu wannan nafsiha yace ya mai inganta annabi zai faɗa miki abin da ba gaskiya ba da abu da kuma ya zama gaban da mi fasta jari da rasulullah sai ta dawo bayan annabi kuma talaci da gaba ita ta kai kara ba wato duk yadda garbi yake kai da ya ba su kariya wa qa'adat kalfa zahiri ta zauna bayan annabi ta zo babbar kariya ta samu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake da abubakar inna lam nad'uka li hadha ba dan wannan muka kira ku ba da lam muka hadha ko ba haka muka so kai ba an wai to ka duba irin wannan annabi fa ka duba fa lokacin da aka annabi rike amma lokaci ba haife ba ya daura aure ne ta kafin hijira da shekara kaza tana shekara aka daura aure tana shekara ta ne kuma sai a magana ki ba ki waye a ka faɗi gaskiya ne to annabi ba a faɗa masa haka ya jure ko kuma suka yi jurewa kaga babu yadda zaka sai ka jure قالت عائشة مرة وقد غضبت وترانا عائشة تايم بشي تيتي أنت الذي تزعم أنك نبي ما كان نبي لك عن نبي من فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بيقول بقول زي المسلم يا أخي زي مسلم to kuma kar ka dauka wannan ko mai karami ko mai shekaru da yawa haka to balla sana ko mai karami yanzu kuma siffar ta sama ce ta hadu da karancin shekaru ko mai babban shekaru haka za ta maka ba abin da ya dame ta an bai da ku da annabi ya ce wa hadama na zalika fulman wa karama saboda juriyarsa da karamcinsa ya hakuri bai ce koyo sallallahu alaihi wasallam akwai wani dokta da ya bincike kan rayuwar mata yake cewa ta dallul mar'atu muhafizatan ala ma'alimin tuhula la fi jismiha fa hasbu bal fi dimaiha wa halatiha an-nafsiyya yadda ka kwana da sani bincike ya nuna da yan psychology cewa ita mace tana ci gaba da dawoma ne da bangaren yarinta a cikinta yadda ba gangan jikinta ba har a tunaninta da ɗabi'arta na yara za ta yi komin girmanta sai ta yi sai ta tsara wannan wata rana fa اختلفت وجوه ha an الشبه كثيرا duk da cewa za ta ta bamban da yaro wajen gidan za ta gudanar da yarinta daban da rani amma dai mun zare ya kowa yarinta yake kowa ya da yake gaba ta sa'ad an ta kuna umman salihan da a ce ba za ba ta da wani bangare ma na wannan yaron ta kadin na dabi'ar yaro da ba za ta dace ba ta zanto za ta iya rinan yaro ba da muke mutane ba sai Allah ya turo mana annabawa ta zama mai dai idan an turo mala'ika za mu iya fahimtar juna to da Allah ya kassara mace za ta reni yaro to kuma ta a ba ta hankali da tunani da gangan jiki irin da yaro yaro cikin sa ba kwari haka jikin mace ba kwari yaro cikin talauci jikin mace haka duk aka fi ɗabi'a da menene da aka ba su saboda ya dace da wanda za su raina yanzu kai namiji aka baka yaro kare ne shi ɗabi'ar ku bai dace ba don ku bai dace ba gaggawa gare ki ko baya da gaggawa kosawa ne da kai dan da nan ita kuma ta ba da wannan kosa irin taka to dan haka binciken da sai aka ba ta wannan fa hiya tafhamu wa talabatu sibil saboda bangaren yaran da suke da shi a cikin ɗabi'a da halittar ta sai suke fahimtar bukatun yaro kuma da kai da ta kan yaro yana jin yunwa za ta gane yana jin yunwa yana jin kishiwa a baki yanzu ka haka baka da nan yaro sai kishiwa ta kusa da kuma ka yana jin kishiwa tun da dai ba mutum zai bai ce ba ba bani ruwa bai fara magana ba amma ita ko tana gane bukatunsa bi sababi zuhuri al-zuhuli saboda irin zuhur ilin da suke da shi irin na yaranka بينما يبتعد الرجل عن اقليته ومحيط الطفل بسبب تطوره الذهني amma ci gaban kwakwalwar dan adam wanda yake namiji babba ya sabon mata na yaro dan haka ba sa dacewa da yaro karami ko yaushe amma ita ta ci gaban kwakwalwarta kusan kusa yake da na yaro mutum baya da yawa shi yasa duk girman mace aka ce kanta aure da kanta da kanta sai ne wali ta aure da ita wali nan zaka ko ɗanta ne na cikin ta ya zai mutu wali amma ita aure da kanta ba zai yi ba an fahimta kuma duk girman ta tana da yaro wanda ya girma sai ta rinka jin cewa a wani bangare na shugabanci a tattare da shi sama da ita ba ta jin cewa ita shugabanci ko yaya haka sai ta rinka shakkar sa an ita ko shi kuma sai yaran da kaji ba ko wata magana sai ke kaji ba da Allah ko ba wai kuma za su ji kaza ma'ana wai shi ga wani gurbar sai ya kana da kike to wannan dabi'u na mata duk ya kamata a kula da su sai a rinka ba su hanzari cikin al'amura kuma a duba kwalalin ta musu nan wanda annabi ya faɗa cikin hadisi kuma a duba tilakin rayuwa da su in ma ka rabu da wacce kuma za ka auro wacce kuma wacce za ka auro ne ko mace idan wacce tana da waɗansu bangarori na rauni da yake baka haushi to zaka samu raunin wanda kila kuma ya na wancan babu yanda za a yi ka hada rauni da karfi lokaci guda shi yasa suka ce ka duba halittar ta da kashin kari wanda shi karkatacce ne baya mai kiwa haka annabi ya ce in zaka amfana da ita ka amfana da ita a karkace amma ka ce sai ka same ta straight ahead a miƙe ba zai yi ba dole ce maka siya yau ka jure ko kuma za ka tsana ba da na ta samu labarin ba wajen na ko ba wajen gwarzo masu suke masa suke wahalar da shi zama da shi Usman masu suke wahalar da shi suke wahalar da shi sai aka zo aka cika wata rana a kofar gida shi kada ake jira yana kinsawa ya sa kaya sa wanda ya sa wannan kuma tana masa siya ta umra ne ke leka leka ita ne ke ne suka tsaya ko su yake yi ya rike a cikin gida kina wani duk waɗannan gaba ɗaya ne ake jira wato duk su amma a cikin gida kina ba wahala sai ta fashe da dariya ku a irin halin da kake zuwa wajen na madaran masu roba ba ga wani za su tsaya ai kama jira ya sa masa bari a daure to duk waɗannan al'amura sai ka sai ka hakuri ka yi rangwame ka tuna lada kake bukata rayuwar auratayya ibadar lada ake nema wajen Allah da haka kowa ya ji tsoron Allah kuma maza su kiyaye maza su kiyaye kowa ya gane kuskuren su da laifinsa ba yanda za a yi ka hadu da wani mutum wanda ta ko ina daɗi zai baka ba zai baka auki ba abadan ba zai taɓa yiwuwa ba a ce ga wani mutum gaba ɗaya ka yi da biyonsa ko yaya sai kaga wani kan mutumin kirki ne in banda kaza yana kan muskilanci a wuri kaza ko yaya sai ka samu abin cewa faman zal ladhi turba sadayahu kulluha kamar mar'atu lan an tu'adda ma'ayibu wai zaka iya yin yaddan da biyu gaba ɗaya ba zai yi ba amma ya isa ban alfahari da mutum a kirki halayensa na bana a ce wani mutumin kirki ne sai dai yana da kaza yana da kaza yana a in dai sun kirgo to sauran menene nagari ne kenan wanda suka kasa kirgo kenan nagari ne kai duk wanda shi kowa ya lallashi wajen zama da iyalinsa kuma ka tuna cewa in yanzu bayan ta manyanta ne kake wulakanta amfani da da kai ka amfani da kuma yanzu manyanta za a ce ya wulakanta ka tuna cewa idan kuka rabu kana da 'ya'ya wannan na da mummunan tasiri wajen tarbiyyar yaranka kuma yara za su san cikin takaicin ba ta gidan mahaifi kuma za su san suna jin haushinka mace ta fi ka dabara za ta iya ɗaɗin su cikin siyasa su zo su yi musu wannan su yi musu wannan kai ba ka zo ka za ka yaya wannan gasar da kake da kuka kuma sun san waye ba da hauni kai to har kullum ƴaƴan ka kawai kara suke ma amma a zagi suna shakar a jirgi suna shakar da cikin banza yana wahala man da wurin ba gaira ba da ba za su so sai ka ba ita cikin jin sosai to ka tuna makomar ƴaƴan ka ko da lokaci wannan shine abin da kowa ya kamata ya kare mutuncin matarsa idan ita ce ba ta fasa sai ka tuna ka kawo sabulun mai ka kawo sabulun wanka ka kawo turaren wuta ka kawo turaren fawa a jika to ka kawo masa a tambar yayi da ake bukata ka nuna masa yadda ya kamata sa ka nuna masa ne maka gyaran gashi yadda kai ma za ka gani a gida duk abin da wasu suke yi masa waje matar ka ta gida tana da shi haka annabi ya faɗa in ka zo wata mace a waje ta burge ka je ka wurin ta ta gida tana da abin da ta wajen ta gida sai dai wasu ta waje ta iya gwalan kwasan magana da me mu ya ta gidan kai ma ta masa ne jikin ka yana son launin dan gwani iri kaza saboda haka kiran ka yanzu irin sa ina son yin ina son zama biyu iri kaza na ga wata rigar fulawa kai wannan na gani ta burge jiki ma samu a gida menene shi ke nan ba ku yi wannan rayuwar a kiyaye sallah kan lokaci a mutu a gida aljanna idan aka ji hakura da wannan hankali ba zai kwanta ba wajen matar banza ko je kullum abin da wani mutum ke kallo ai ni mutum ba zai yi girman ba yau ga sunan ka wajen ba a jos to ka fita daga sunan sunan ba a jos za ka samu kuma su wani ke ka duk yawan su wallahi sai sun ba wahala take haka ɗabi'ar su take sai ka hakura a haka a karkace rabi a karkace rabi a yau a baka daɗi gobe a gasa ka da haka za a yi tafiya wallahi ba kai ta ko kai wa sun maka wannan haka suka ce hiyar ai kashi ne ba za a yi kauni kan ai ba za a yi hakan ya nike to ba da a da yana yanzu ka iya hadawa mutum guda biyu guda yana da karfi kuma yana da rauni zai yi alaisa babu yanzu ba abin mamaki bane ba yanzu ka zanto tana da karfi bayan ita mu mutum da rauni ai ta karfi shine ban mamaki ta yi kaifin hankali shine ban mamaki dan ba ban mamaki bane ba ba mamaki haka ta dan kwaba maka yau ta dan kwaba amma sai zai baka mamaki ta fita daga cikin dabi'a ana samun da ɗaiku wanda suke da razana ta hankali suke samun da kaza suke da kaza amma duk da hankalin su duk da shekarun su duk da kaza din su wata rana sai ta kwaba maka to sai ka yi kuma ka tuna wani lokaci kira saban da kake wa ubangiji sai ana kada mutum da wahalar da san kare zuwa maka gobe kiyama duk wannan na faruwa Allah ke mana gaban kai kaga sauran ba za su samu shiga ba kenan na lokacin ya shigo wannan mai ta biyu abin da ke cewa wai magana akan maulidi saboda kila wata maulidi ya tsawo a gaskiyar